Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Juma'a bakwai ga watan Oktoba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar wa 'yan majalisar dokokin kasar da kasafin kuɗin shekara mai zuwa na Naira tiriliyan 20.51. Sai dai a wannan karan an yi kasafin ne ba tare da samun kudaden shiga ba, ma'ana sai an ciwo bashi. an yi kokari yadda aka yi wannan kasafin kudin na bana ban abin da ma shi ne babu samun kudi daga wurin kamfanin mai da ake tatuwa ko ake sayar kudin yana tafiya yadda ya shigo haka yake zirarewa so da aka yi dole aka sa sai an ciwo bashi mai dimbin yawa kusan rabin abin da kashe a ƙasar na bashi sanata kabiru ibrahim gaya kenan za ku ji karin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa ambaliyar ruwan da ta auku a kasar ghana a makon da ya gabata ta sa a dole an rufe makarantu da asibitoci a wasu sassan kasar bayan asarar dukiya mai tarin yawa da aka yi sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga kasar kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar da kaka bawa Koriya ta Arewa sabbin takunkuman karya tattalin arziki bayan da kasar ta harba wasu makamai masu linzami da ya kira da ba a taba ganin irinsa ba wurin sauri da girma da kuma zuwa nisa. koriya ta arewa ta yi gwajin makamai masu linzami guda shida a cikin kwanaki goma sha biyu da suka gabata na baya-bayan nan kuma shine na jiya alhamis lokacin da ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango na srbm a daidai lokacin da jami'an diflomasiyya a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya suke tafka muhawara akan yadda za a mayar da martani akan harba makaman akan ƙasar japan kwanaki biyu da suka gabata a cikin wata sanarwa da ya fitar a juma'a blinken ya ce gaba na kadai jamhuriyar koriya ta arewa ko kuma dprk a takaice ta harba makamai masu linzami 41 guda shida a ciki masu cin nahiyoyi ne ziyarar kwanaki shida da wani babban hafsan sojan pakistan janar kamar javed bajwa ya kammala a washington a kwanan nan ana kallon ziyarar a kasashen biyu a matsayin wata alama da ke nuna cewa islamabad na neman ɗinke alaƙar da ta yi tsami a wasu lokuta da kasashen yammacin duniya sanarwar da jami'an kasashen biyu suka fitar sun jaddada bayyana wurare da za su iya yin aiki tare a kai biyu bayan shekaru da aka kwashe babu jituwa da kuma rashin yadda a lokacin yakin shekaru 20 da amurka ta jagoranta a afghanistan bajuwa da wa'adinsa na biyu na shekaru uku ke karewa a cikin 'yan makonni masu zuwa ya samu kyakkyawan tarbo daga sakataren tsaron amurka lord austin domin ganawa a ranar talata da wasu manyan jami'an sojan amurka akalla mutane 38 ciki har da yara 24 ne aka kashe su a wani harin bindiga da wuka da aka kai a jiya alhamis a wata cibiyar kula da yara a arewacin kasar thailand wannan dai shi ne hari mafi muni da wani mutum ya kai a kasar waɗannan kashe-kashen sun auku ne a yankin nongbuwa lampu mai tazaran kilomita 482 arewa da babban birnin kasar bangkok akalla mutane goma ne suka ji rauni wasu kuma suna cikin mawuyacin hali a cewar 'yan sandan hukumomin yankin sun gano dan bindigan da suna fanya kamrab tsohon dan sanda da aka kore shi daga aiki bara saboda samun hannunsa a cikin fataucin miyagun kwayoyi da farko dan bindigan mai shekaru 34 a duniya ya arce ne a cikin wata farar mota a kura amma wani babban dan sandan yankin kanal jakapat ya shaidawa manema labarai cewa daga bisani kamrab ya kashe kansa da matarsa da kuma ɗansa ba a gano musabbabin waɗannan kashe-kashen ba amma ana na ana gudanar da bincike labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wata sabuwar guguwar COVID-19 ta nuna alamun kunno kai a nahiyar Turai yayin da yanayin sanyi ke karasowa tare da ƙwararru da masana kiwon lafiyar jama'a suna gargaɗin cewa gajiyar yin allurar rigakafi da rudani kan nau'ukan allurar rigakafin da ake da su za su iya takaita ɗaukar matakai yin ƙarin alluran. Wani nauyin Omicron na BA45 da suka bazu a wannan lokacin rani har yanzu suna bayan yawancin cututtukan amma wasu sabbin nau'uka na omicron suna samun karfi ɗaruruwan sabbin nau'ukan omicron ne masana kimiyya ke bin diddigin su in ji jami'an hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who a wannan makon alƙalumar da hukumar ta who ta fitar da yammacin ranar laraba sun nuna cewa a cikin kasashen tarayyar turai an samu kamuwa da ya kai miliyan ɗaya da rabi a makon da ya gabata wanda ya karu da kashi takwas cikin ɗari a makon da ke bayansa duk da faduwar da gwajin ya yi a duk faɗin duniya adadin na ci gaba da raguwa kwantar da mutane a asibiti a faɗin kasashen da dama cikin kungiyar ta kasashe 27 da ma birtaniya ya karu a cikin 'yan makonnin nan jami'an turai da na birtaniya sun amince da sabbin matakai na ba da ƙarin rigakafi ga wasu zababbun gungun mutane gami da tsofaffi da waɗanda ke da matsalar rashin lafiya da ta shafi garkuwan jikinsu a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce za a gudanar da duk wani sauyi ne a kan takunkuman da amurka ta ba wa venezuela bisa ga matakan da suka dace da gwamnatin maduro za ta ɗauka na maido da demokuraɗiyya a ƙasar da yake jawabi ga manema labarai a gefen wani taron da kasashen kudancin amurka suka shirya a lima babban birnin peru a jiya alhamis babban jami'in diflomasiyan amurkan ya ce babu wani sauyi akan manufofinmu game da venezuela kalaman nasa sun biyo wata tambaya ce da manema labarai suka masa ko amurka tana shirin ba da dama ga ma'aikatar mai ta chevron oil ta fara aiki a venezuela amurka dai da kasashe da dama sun kaka wa venezuela takunkuman mai da na tattalin arziki a shekarar 2019 bayan sun amince da jagoran 'yan adawa juan guaido a matsayin shugaban kasar venezuela ba nicolas maduro ba. Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2023 a gaban haɗaɗɗiyar Majalisar Dokokin Najeriya a yau Juma'a. Kasafin da ya tashi daga Naira tiriliyan 19.76 da aka yi hasashe da farko zuwa Naira tiriliyan 20.51. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. I command the budget office of the Federation and the supervising ministry of finance and national planning. Yadda shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin kenan. Wannan kasafin kuɗi na shekara 2023 ya kai naira tiriliyan 20.5. Kasafin ya samu ƙari na naira tiriliyan 2.4 da ya samo asali daga wasu kuɗaɗe da kamfanonin mallakar gwamnati suka kashe ne. Buhari ya ce an tsara shi ne domin yin wasu muhimman ayyuka da za su taɓa rayuwar al'umma irin su hanyoyin sufuri da na layin dogo da kuma samar da wadataccen wutar lantarki. Barau Jibrin shine shugaban kwamitin tsara kasafin kuɗi a majalisar dattawa. Alhamdulillah an yi labi lafiya kuma ya yi jawabi jawabin bankwana da dai kuma tsare-tsare a takaice yadda ah, kasafin kuɗin yake. To abin da ya rage mana yanzu shine mu je mu buɗe wannan jakar da ya kawo ah, mu tsefe abin da yake ciki sannan kuma mai aiki a kai. wannan shine abin da amma alhamdulillah an yi biki lafiya kuma ya yi jawabai jawaban wato ci gaban da aka samu da inda ake da matsaloli da sauransu amma alhamdulillah kuma ya tafi daidai kamar da ake so baya ga bayanan abubuwa da suka wakana a kasafin kudin wannan shekara na 2022 da muke ciki abin da ya ɗauki hankali shine a dunkule buhari ya ba majalisar kundin kasafin kuɗin na baɗi ba tare da ya kasafta shi gida-gida kamar yadda aka saba ba a nan baro jibrin ya yi bayani lamari na kasafin kuɗi idan ba an buɗe an tsefe ba da mu da masana an dudduba ba to kaga wani zuban sai gan babu daɗi a yi tsokaci a kansa har sai an wannan amma ah, insha allahu Ah, kuma zai tafi daidai kamar da aka shimfiɗa ah, babban abu dai shine kuɗin da za a aikace-aikacen wato gina ƙasa a wannan karan yaro ba kamar na bara ba ah, a bara an samu kuɗi wajen triliyan biyu da dubu bakwai da wannan karan ba zai wuce trillion ɗaya ba A lokacin da yake nazari a kan kasafin kuɗin na shekara 2023, Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya nuna cewa wannan shine kasafi ɗaya tilo da aka yi shi ba tare da samun kuɗaɗen shiga ba. Saboda haka sai an sake ciwo bashi domin aiwatar da kasafin. An yi ƙoƙari yadda aka yi wannan kasafin kuɗin na bana saboda babban abin damuwa shine ba a babu samun kuɗi daga wurin kamfanin mai da ake tatuwa ko ake sayarwa. kudin yana tafiya yadda ya shigo haka yake zirarewa ta hanyar biyan subsidy da kuma abubuwa so da aka yi dole aka sa sai an ciwo bashi mai dimbin yawa kusan rabin abin za a kashe a kasar na bashi ne amma inda ana so kasa ta rayu dole a fita ta ran da aka samu buɗi ya yi kyau kuma sai a biya bashin a ɗora wani kuma sai ga za mu zo muna yin budget insha Allah ba da bashi ba. An yi wa kasafin kuɗin lakabi da kasafi na ɗorewar kuɗi da canji kuma an kiyasta kuɗaɗen shiga da gwamnatin tarayya za ta samu a shekara 2023 kan naira triliyan goma sha shida da ɗigo takwas sannan jimlar kuɗaɗe da gwamnatin tarayya za ta raba zai kai naira triliyan goma sha ɗaya da ɗigo uku. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Madina Dauda. Yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. Sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a baya-bayan na a faɗin ƙasar da kuma buɗe kafofin madatsar ruwan Bagre da ke Burkina Faso. Sun haifar da mummunar ambaliyar ruwa da ta sa dubban mutane suka rasa matsugunansu. Kuma akan dole aka rufe wasu makarantu da asibitoci a yankunan da lamarin ya fi muni. mazauna yankunan da bala'in ya shafa sun ce hukumomi ba su sanar da su game da buɗe madatsar ruwan ba wakiliyar muryar amurka hawa abdulkarim na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Ruwan sama da ya dinga zuba kamar da bakin kwarya a makon da ya gabata a duk faɗin ƙasar Ghana ya yi sanadiyar cike madasar ruwar waja har ya dinga malala a yankin gabashin ƙasar wadda ya tilasta wa hukumomin kula da madasar ruwa ta waja bude kofofinta guda hudu domin kaucewa ambaliya sai da yin hakan ya haifar da ambaliyar ruwa da ya lalata dukiyoyi kuma mutane sama da dubu da ɗari biyar sun rasa matsugunansu ambaliyar kuma ta yi sanadiyar rufe makarantu da asibitoci a yankin titigu da ke karamar hukumar ga ta kudu inda hukumar ba da agajin gaggawa tare da rundunar soja ne suka dinga taimakawa jama'ar da abin ya shafa wannan shine karo na farko da irin wannan ambaliyar ta taba faruwa kamar yadda mutane da abin ya shafa suka bayyana a lokacin da suke kirga asarar da suka yi yayin zantawa da ɗaya daga cikin waɗanda abin ya shafa ta ce. Ni da 'ya'yana za mu tafi wurin 'yar uwata daga kasuwa domin neman agaji kayan abincin mu sutura komai namu an ambaliyar ta ɗauke su ta tafi da su. Malam Ibrahim Bosu sarkin zango ta teku ɗaya daga cikin anguwar da ambaliyar ruwa ta rusa da su ya ce kowace shekara hukumar kula da madasar ruwa ta kan sanar da su kafin bude kofofin madasar ruwar waja amma wannan karon babu sanarwa. Wallahi ba ga amuna ba kan da za a bude ruwan nan mun tamma kowane shekara kan da za a yi haka za a yi shekaran ga ba mu ji ba ba mu gani ba sai ga shi nan ya zo Allah ya dame mu sosai akwai wayansu sun bar gidajensu akwai wasu sun bari kominsu sun tafi zaga dansuma malam kasuwan garba sai sa ba mu da abin da za mu faɗi gwamnati kuma ba mu gani ba tukuna ba mu gani abin da zai yi muna ko kokarin da zai yi muna ba mu gani ba saboda gaskiya lamarin ya yi karfi. salimati daraktan kula da hudar jama'a ya ce ba batu ne na sanarwa ba ko da ko mun sanar da jama'a ina ruwan zai gudana duk hanyoyin ruwan jama'a sun yi gini a kai kuma dole a ɗora alhakin hakan a wuyar shugabannin gundumomi saboda halin da ake ciki muna gudanar da bincike kai yadda yadda lamarin ya yi muni haka. Daraktan Nadubo na karamar hukumar gata kudu Christiana Afiyadu ya ce sama da mutane dubu da ɗari biyar ne suka rasa matsugunansu kuma har yanzu hukuma tana kai kayan taimako ga waɗanda abin ya rusa da su. Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka Accra Ghana. Madalla a gaida Hawa Abdulkarim. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga awwal garba da rahotonmu na musamman. a halin yanzu dai annobar cutar kwalara tana ci gaba da addaban al'umma a kasar jamhuriyar kamaru wanda ne yasa har yanzu hukumar lafiya da ta unicef ta duniya ta bangaren kiwon lafiya suka kara kaimi wajen bawa al'umman kasar ta jamhuriyar kamaru allurar rigakafi na cutar ta gudawa a mai din daga ɗan shekara ɗaya har zuwa tsoho mai shekaru ɗari a duniya domin ganin an an gama da cutar a fadin kasar ta jamhuriyar kamaru baki daya alhaji baba mustapha shine shugaban kwamitin bayar da allurar ta rigakafin ta annobar kwalara a kasar ta jamhuriyar kamaru ya labarta mana irin hoɓɓasan da hukumar lafiya ta duniya da kuma hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru suke yi ga al'umman kasar. yanzu menene shawara ka ga al'umman ƙasar kamaru wajen karɓar wannan allura da suke eh, assalamu alaikum shawara da zama ma al'umma kuma sai cewa don Allah don annabi sun ga yaran nan masu zuwa gida da gida gidaje gidaje don Allah su dauki wannan kafin din kafin din ne kan shi ya fi ya fi amince kafin da ya ciwo yanzu kafin ne to yanzu a ɗan shekaru da kuke bawa wannan allura eh daga mai shekara daya zuwa shekara ɗari kowa zai ya dauka kowa zai ya dauka wannan wannan kafin din daga shekara daya zuwa shekara ɗari Allah yana tambayan al'umma na don Allah da su dauka a cikin kwana cikin sati gudan nan na tsammanin bakwai ko shida kan so su to za ganga za gan su wannan ciwon din da Allah da annabi da yadda ya kai da shi kowa kan sa abin da yi kuma ko mun ya ci abinci ba ya wanke hannunsa ko me zaka cire ko su abai ba ko me zaka cire daga wanke wannan din da ke duka da hannunka hakan nan zai kiyaye wannan wannan ciwon kuleran ne a wannan wannan allura da kuke barwa a gudanar kuke ba mutane guda ɗaya ne shan sa ake yi shi ba so kawai a ciki ba shi ake yi shi a minista lafiya wani shawara ya baku a yayin guda da wani ayyuka eh, shi ministan mai kula da lafiyan da ya ce don allah da annabi dukkan al'umman kamaru inda yake wannan abin din a shashin da yake nan don allah kowa ya dauki wannan rigakafin din domin ya kawo zaman lafiya kawo lafiya a kamaru ba so kamaru da masu ciwo to a me za ka faɗa wa al'umma wajen tsaftace muhallin shi eh, abin da gaba al'umma don Allah wanke hannu a kaman gidaje bayan gidaje bayan daki mm. gidaje bayan daki dan da kuma dan hali sai ma'o da javel nan dinga zubawa bayan dakinsa haka ne yana kashe wannan wannan shi cutar yana kashe shi wannan kubamin da yake zuwa shi ma shugaban kwamiti na shiyar jihar litoral alhaji jibrin hamza ya ce al'umman suna karɓan allurar kuma ba sa samun wata matsala a kan allurar nan mutane suna gudun allura na banza ne allura bai da wani lahani da zai ma mutum kuma allurar nan daga ɗa mai shekara guda zuwa mai shekara casa'in mai shekara ɗari da yan kai zai ɗauka za su ɗauka ba matsala so duk jama'a muna rogon duk jama'a wanda rigakafin ne zo gabansa kare ya yi wasa da shi ya la'akari da abin da yake wucewa a waje kana tafiya ne ka ga mutum zawo na fita ko yana amai ko ya fadi ya mutu kan kwalara to shine muke roƙon jama'a ga baki ɗaya kowa ya karbi wannan rigakafi na cutan kwalara saboda cutan kwalara ba abin wasa ba ne a yanzu yanzu ne ya nakasa mutum bai da wani abin da zai shaura a lokacin. a wata wani kungiyoyi ne suke taimakawa kungiyar lafiya ta kasar kamar kungiyar da suke taimaka munu kungiya na kasan waje ga baki daya na kula da lafiyan kasashe na duniya gabaki daya su ne suke turo munu da wannan alluran rigakafi na sai taimaka ma talakawa na taimaka ma kuma duk jama'a saboda akwai lokacin da in cutar ne ya yi ba wannan rigakafin mutum ya je asibiti biya yake yi a yi masa waɗannan sungullolin to yanzu alluran rigakafin nan shi yasa ake ba mutane saboda ba son mutane su je suna kashe kuɗi a asibiti suna biyan alluran rigakafin me garanka ga jama'a wajen tsaftace muhalli yawa wannan shi kuma yana daga cikin wato cutar kwalera ne saboda muna da guna na angoyi gidaje da da ba su a tsarkaka gidansu hai kazalika kuma rijiyoyi da muke da shi ba ma tsarkaka waɗansu rijiya kuma yana su a kowane lokaci a zuba masa magani saboda a tsarkaka shi saboda yi amfani da shi wani cutar daga cikin rijiyoyinmu ne wani cutar daga sukutu kwatami da yake kofan gida laka da yake kofan gida cikin gida da ba tsarki ba shara shara na nan ko ina to daga wannan cucukan karkaki ne yake zuwa to yanzu ah, magana ka na ƙarshe yana da ka ah, da masu karɓa wannan allura suna ba ka samun cikas eh waɗansu suna cikas har ida yau hmm. waɗansu kuma a guje su suke nema masu ke nema ta ina ke bayarwa a zuwa basu to masu cikas nan har ila yau ba su san amfanin shi alluran ba ne don ba allura ba ne magani ne na sha a cikin ɗanɗan yake wanda ake shansa ba wai eh, abin nan ba ne allura ba ne shi yasa mutane ba su yarda ba wannan alluran da yake ciki da mutane suke zama sai mutu ka zo mutu ya ce wai allura za a yi mini ba allura ba ne tsotso ake yi dankan nan ake murdewa haka murde dan kan nan shi ka matse sai a bakin ka shanye na riga na sha ne da na nuna muku misali tsawon shekara nawa ke a bikin mutum tsawon shekara guda in ka sha duka biyu kasta akwai ta farko akwai ta biyu don ka sha na farko akwai takarda da muke baka yana nan kamar karni muna rubuta karo na farko kasha yanzu an dawo karo na biyu sai in ka sha sha rubuta maka karo na biyu a jikin shi kenan wato ka dauki dos daidai kenan a shekara haka ma ɗaya daga cikin masu tallafawa likitocin kan masu fama da cutar ta gudawa da amai din ga abin da ta ce. Kuna samun matsala ne da jama'a? Eh muna samun matsala ba su wayansu suna yin ba su kuma suna yadda. Mm. shi ne ba wani kuma muna gaya musu in muka yi consent sai su ji sai su shi mu ba su mu ba su ya yara ƙanana kuke su kuma har da manya yara ƙanana har da manya daga shekara ɗaya zuwa har shekara ya ƙare har shekaru ɗari eh, shekaru ɗari na wani bai da shekara ɗaya dai ba mu a bashi na to me yasa kuke wannan allura ne na prevention na prevention na kare mutane don kudura yawa yanzu a waje yanzu a kwanan wa za ku yi kuna wani aiki sati ɗaya za mu kuna wani aiki ko eh. Ah, daga wani kungiyoyi ne suka suke taimakawa wanda kake wani aiki da su a ah, muna aiki akwai wani kungiya ka ta participation in nobel duk suna taimaka su lafiya na taimaka da mutane saboda yanzu kayayi yawa ah, yanzu haka akwai mutane a kwanci asibiti da dama wanda suka fama da ciwon gura eh suna da dama ga nan dispatcher nube saboda ciwo ma an kara waje an yi babban waje saboda cutar iya yawa wani ma in ka tashi so in ya zo da karon kwana ma ya mutu aso ruwan jikin shi ya yi gaya a halin yanzu dai ga kiyasi mutum sama da dubu uku da ɗari hudu ne dai suka kwanta dama akan wannan cuta ta kwalara a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sannan kuma sama da dubu goma sha biyu yanzu haka suna kwance a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice masoya kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru sun fara nuna rashin jin daɗi su ga masu murza ta mola na club din inda ta lions kan gasar sada zumunta guda biyu wanda kasar ta jamhuriyar kamaru ta gudanar kuma ba ta samu cin nasara ba suka ce hakan yana nuna ba ta buka wani abin ko zo mu gani ba a gasar da za a gudanar na cin kofin kwallon kafa na duniya a kasar katar a shekarar 2023 na sai dai mun zanta da wani masoyin harkokin kwallon kafa na duniya da na kasar ta jamhuriyar kamaru baki daya ya yi mini karin haske kan wasanni guda biyu da kasar jamhuriyar kamaru ta gudanar ina tare da wani matashi mai sura alaji wanda yake sha'awar kwallon kafa ta duniya kuma musamman na kasar kamaru a ya kake ganin wannan wasan sada zumunci da kasar kamaru ta yi har karo biyu ana lakata mata duka shin kana ganin cewa za mu taɓa kauna abin ku zo mu gani kuwa a kasar katar eh to eh, mana awal ba zan ce ba za mu iya taka ba za mu iya amma gaskiya eh, ekip mu na kamaru akwai kuma sauran gyara tun da kaga akwai sabobi players da suka shigo kuma ba riga sun jitu sosai kamar eh, wanda da su kenan a da ba to amma kaga abul da aka yi eh, country korea ta kudu to kaga bol in kaga ta yi armashi sosai domin kamar kaga a premier mita ba sun ɗan sake amma deuxième mita kaga sun yi wasa har sun kusan maratin su biyu to gaskiya akwai kuma abin yi amma ina ga insha Allah kamaru a kujumin nan basu kasan akwai su juwa mu da suka ji ciwo da dewa ba su zo ba kaga su zambo a gisa su toko kambi su shupo mucin kaga dewa ba su zo ba kaga ba riga an san su sosai ba kuma ba su yi wasa da da sauran ba don babu jituwa sosai shi sa ka ba wani abu ba amma insha Allah nan da wata biyu za mu gani a wasan kallon kafa to amma kana ganin cewa kocin kasar Kamaru da shi da shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Kamaru a Samuel Eto za su iya dacewa kuwa a wannan kala eh a bar musu dai tafiya insha Allah kai dai kai ka sa musu kawun zuka ka kuma ka sa musu kaya kafa domin idan aka jinga kullum ana yi musu magana kuma ana faffaɗan magana kaga yana rufe abubuwa amma idan ana bari ana ganin abin da yake faruwa insha Allah ina da yakini in Allah ya yarda sun san abin da suke sun san kuma yadda za su tafiyar da abin su Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru madalla yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice. A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar da kaka bawa Koriya ta Arewa sabbin takunkuman karya tattalin arziki bayan da kasar ta harba wasu makamai masu linzami da ya kira da ba a taba ganin irinsa ba wurin sauri da girma da kuma zuwa nisa. koriya ta arewa ta yi gwajin makamai masu linzami guda shida a cikin kwanaki goma sha biyu da suka gabata na baya-bayan nan kuma shine na jiya alhamis lokacin da ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango na srbm a daidai lokacin da jami'an diflomasiyya a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya suke tafka muhawara akan yadda za a mayar da martani akan harba makaman akan ƙasar japan kwanaki biyu da suka gabata ziyaran kwanaki shida da wani babban hafsan sojan pakistan janar kamar javed bajwa ya kammala a washington a kwanan nan ana kallon ziyaran a kasashen biyu a matsayin wata alama da ke nuna cewa islamabad na neman ɗinke alaƙar da ta yi tsami a wasu lokuta da kasashen yammacin duniya sanarwar da jami'an kasashen biyu suka fitar sun jaddada bayyana wurare da za su iya yin aiki tare a kai biyu bayan shekaru da aka kwashe babu jituwa da kuma rashin yadda a lokacin yakin shekaru 20 da amurka ta jagoranta a afghanistan a ƙarshe akalla mutane 38 ciki har da yara 24 ne aka kashe su a wani harin bindiga da wuka da aka kai a jiya alhamis a wata cibiyar kula da yara a arewacin kasar thailand wannan dai shi ne hari mafi muni da wani mutum ya kai a kasar Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.